يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar goma sha uku ga watan juma'a da sani ya hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan shida miladiya ta 2009 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة wannan kuma shine darasinmu na nawa na na takwas inda za mu tashi kan hadisi a nuskha ta shine na bakwai hadisin amr ibn umayya al malam yake cewa عن أمر بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف الشاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ عمرو ابن أمية الله يقال مصير ده yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana yankar naman karfatar akuya fadu'iya ila salati sai aka kirawo shi zuwa ga sallah fa alqas sikina sai ya jefar da wukar guri guda fa ya je yayi sallah wa ba tare da ya yi alwala ba al al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a wannan mahalli kitabul wudu daga amr ibn umayya amr ibn umayya idan ba manta ba ya gabata a hadisin shafa akan kofi. inda yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan kuffinsa. a wannan lokaci ba mu yi tarjamarsa ba amma cikakken sunan shi shine amr ibn umayya ibn khuwaylid ibn abdullah ibn iyas abu umayya ad-damri wato daga kabilar banu bamra sahabin manzo ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi yakin badar aka yi yakin uhudu yana mushriki bai musulunta ba har ma ya halarci wannan yaƙe-yaƙe ya halarci yakin badar da na uhudu tare da mushrikai bayan mushrikai sun bar uhudu an gama wannan kwafsawa tsakanin ɓangarori guda biyu to a wannan lokacin shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da musulunci ibnu sa'ad yana cewa kana shuja'an miqdaman awwalu mashahidihi bi'ru ma'una mutum ne wanda yake jarumi gwarzo wanda ba shi da tsoro farkon yaƙe-yaƙen da ya halarta na musulunci shine wani yaƙi da kira bi'ru ma'una lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa wasu mutane da wasu sahabbansa waɗanda za su ba su ilimi za su ba su karantarwa ashe waɗannan mutane mayaudara ne sai suka kashe waɗannan sahabban shi yana daga cikin waɗanda suka kubuta ibnu asakir a cikin littafin sa tarihu dimash ya yi tarjamar wannan bawan Allah ya ruwaito mana da salsalarsa zuwa ga ɗan shi amur wanda ake ce masa ja'far yana da 'ya'ya guda biyu ɗaya ja'far ɗaya abdullah dukkaninsu kuma suna ruwaya daga wajensa to shi ɗansa ja'far ibnu amr ibnu umayya yana ba mu labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya aika mahaifinsa amr ibn umayya zuwa ga najashi lokacin da ya tura shi domin auren matarsa ummu habiba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura domin karɓar wannan aure ya kuma dawo da ummu habiba zuwa madina bayan mijinta ya yi ridda ya kuma mutu akan kiristanci daga bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aure ta domin ita musulma ce kuma mahaifanta a lokacin basu musulunta ba abu sufiyan da matarsa hindu waɗanda su ne mahaifan ummu habiba basu musulunta ba saboda haka ga shi mijinta kuma ya yarda bayan ya yarda kuma ya mutu saboda haka ga ta a garin ba baki domin ta yi hijira tare da mijinta zuwa habasha tana buƙatar wanda zai kula da ita ya kula da sha'aninsa shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta najashi kuma shine ma ya bada sadakin auren to amr ibn umayya shi aka tura manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi da ya je habasha sai ya samu kofar da ake shiga fadar najashi yar kofa ce yar kankanuwa ba za ka iya shiga ba sai ka sunkuya duk sanda za ka shiga gurinsa dole ka sunkuya ka rusuna wato an yi an yi haka ne ko da mutum ya ki ko ya so sai ya rasa nama wannan shugaba ba haka sai aka yi ta yan karama duk gajar ka sai ka ka. saboda haka yana zuwa shi kuma ya ga haka kowa da kowa ya zo ya sunku ya shiga shi sai ya shiga da baya da baya ya sunku ya amma sai ya shiga da baya da baya saboda haka mutanen habasha mabiya na jashi. sai ransu ya ɓaci yaya su za su shiga ta gaba amma shi ya shiga ta baya wannan akwai wulakanci a ciki saboda haka sai suka yi niyyar su ci mutuncinsa sai suka ce wa najashi mutumin nan fa ta baya da baya shigo maka bai shigo ta gaba kamar yadda muka shigo ba sai najashi ya tambaye shi me ya hana ka shigo kamar yadda sauran suka shigo sai ya yace inna la nasna'u hadha li nabiyyina sallallahu alaihi wa sallama walau sana'nahu bi ahadin la sana'nahu bihi mu ba ma yi wa annabin mu irin wannan girmamawa da akwai wanda ya kamata mu yi masa irin wannan girmamawa da annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sai na dashi yace sadaqa da'uhu gaskiya ya faɗa ku rabu da shi suka gaba su ce nasara ba sai suka sake cewa na dashi ai wannan mutum yana cewa isa ma bawa ne wato annabi isa alaihi salam wato da suka kasa bullowa ta wannan ta wancan bangare sai suka bullo ta bangaren akidarsa sai to ai yana ma cewa isa bawa ne ma'ana ba Allah bane sai na jashi ya tambaye shi ma ta na fi isa menene akidar da kuke da ita dangane da annabi isa sai ya ce kalimatullahi wa ruhuhu kalmar Allah ce kuma ruhin ne. sai na najashi yace mastafa isa an ya adu zalika isa bai isa ya wuce wannan ba wannan shine matsayinsa bai isa ya wuce haka ba saboda haka dai ba su yi nasara ba shi najashi a can ƙuryar zuciyarsa musulmi ne amma ba zai iya fitowa bai bayyana musuluncinsa dole ne ya koye saboda yana tsakiya arna ta ko'ina su suka kewaye shi idan har suka gane musulmi ne to shikenan ya gama halaka duk wata zuriyarsa ma sai sun halaka ta saboda haka ya koye musuluncinsa ta karkashin wannan kuma ya rika taimakawa musulmi shi ya sa har ya mutu har ya mutu bai taba sujjada ga Allah da sunan sallah ba saboda ba zai iya yi ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gamsu da musuluncinsa ya yarda cewa musulmi ne da ya mutu mala'ika ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama cewa najashi ya mutu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da su fito a yi masa sallar salatul ga'ibi ce an sanar da ni labarin mutuwar dan uwanku mutumin kirkin nan na jashi saboda haka sahabbai suka yi sahu uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagorance su aka yi masa sallah salatul ga'ibi a nan ne malamai suke cewa ya halatta a yi wa mutumin da ba a tabbata an masa sallah ba ko aka tabbata ma ba a masa sallah ba ana iya masa salatul da'ibi wasu suka ɗauki hukuncin ko da yaushe ma a iya wasu salatul da'ibi sawa'un an masa ko ba a yi masa ba amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa najashi domin najashi ya mutu a kasar kafirci inda babu wani wanda zai iya masa sallah don haka musulmi suka yi masa sallah a kasar su kenan da a mutum zai mutu a inda ba za a yi masa sallah ba an tabbata ba za a yi masa sallah ba ko ake da kyakkyawan tsammanin ba za a yi masa sallah ba to a wannan lokacin ana iya masa salatul ga'ibi ashe salatul ga'ibi tana zama halal ja'iza idan har ba a yi wa mutum ba ko kuma ya mutu a inda aka tabbata ba za a yi masa ba amma idan 'yan uwansa musulmi sun yi masa ba a taba samun manzo sallallahu alaihi wasallama ya maimaita salatul ga'ibi ga wani sahabi wanda ya mutu a inda aka tabbata an masa sallah amro ibn umayya ad-damri ya rasu a zamanin khalifancin muawiya radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi da hadisin da ya gabata na cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana shafa akan ufi su ne hadisansa guda biyu tak da suke cikin bukari banda su bukari bai rawaito wani hadisi daga wannan bawan Allah ba hadisansa biyu kawai a cikin bukari kuma ga sunan a guri guda mun karanta su wannan hadisi nasa yana ba mu labarin cewa wato hadisin na farko bukari ya fitar da shi a gurare daban-daban ya fitar da shi a nan kitabul wudu ya fitar da shi a cikin kitabus salah ya ƙara maimaita fitar da shi a kitabul jihad ya kawo shi a kitabul at'ima haka nan imamu muslim ya fitar da shi fi kitabut tahara haka nan tirmizi ya kawo shi a cikin kitabul at'ima imamu nasa'i ya kawo shi a kitabul walima sannan ibnu maja ya kawo shi a kitabut tahara don haka bukhari muslim tirmizi nasa'i ibnu maja banda abu dawud sun ruwaito wannan hadisi wannan hadisi yana cewa ra'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallama yahtazzu min katifi shati ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yankar naman karfatar akuya yahtazzu bi ma'ana yaqfa'u yana yanka a ruwayarsa a cikin kitabul at'ima riwayar ma'mar an zuhri yace yahtazzu min katifi shati ya'kulu minha yana yanka yana ci a kitabu salati ya kulu zira'an ya tazzu minha zira shine katif karfata karfata ce wato naman kafada na kafar gaba ko kafar baya amma galibi idan aka ce katif ana nufin na kafar gaba imam bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin babi mai taken man lam yatawadda min lahmi shati wasawiqi wanda bai yi alwala ba saboda ya ci naman akuya ko kuma ya sha ainihin garin da aka da aka kwaba shine a wannan matsala mutum ya ci nama ko ya ci dukkan wani abin da aka dafa shi akan wuta aka ɗora shi akan wuta wato abin da wuta ta shafe shi ya ci matsala ce da malamai suka yi sabani wajen ya sake alwala ko kai ya sake alwala shin idan mutum ya ci wani abin da aka dafa ko aka gasa ko aka ainihin soya shi zai yi sake alwala ko ba zai sake alwala ba magabata sun yi sabani akan wannan matsala wasu suna ganin wajibi ne ya sake alwala matukar dai ya ci dukkan wani abin da wuta ta taba shi dukkan wani abin da aka ɗora shi akan wuta matukar mutum ya ci to suka ce sai ya sake alwala wannan magana ana jingina ta zuwa ga nana Aisha Allah ya kara mata yarda da ummu Habiba matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama hakanan ana jingina ta zuwa ga Abu Hurairata da Zaid ibn Thabit da Abu Musa al-Ash'ari cikin sahabbai kenan hakanan ana jingina ta zuwa ga Kharija ibn Zaid da Abu Bakar ibn Abdurrahman da ibn al-Munkadir Muhammad ibn al-Munkadir da Muhammad ibn Muslim ibn Shihab al zuhri da kuma Umar ibn Abdul Aziz waɗanda dukkan su waɗannan mutanen Madina ne hakanan a cikin mutanen Iraq malaman Iraq akwai waɗanda su ma sun yarda da wannan ra'ayi na cewa sai ka sake alwala kamar irin su Abu kilaba al kamar su Al-Hasan Al-Basri kamar Abu Mijlas wanda suka yi hujja da hadisin sabit sun yi hujja da hadisin sabit wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawadda'u mimma ghayyarat an-nas ku yi alwala daga dukkan abincin da wuta ta canza masa kamanni ta canza masa kala wato duk abin da aka dora shi akan wuta ya ji zafin wuta to ku yi alwala lokacin da ku ci haka nan Aisha ta rawaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma wasu malamai suna ganin ba wajibi bane dan ka ci abinci wanda aka dora shi akan wuta ka sake alwala wannan shine ra'ayin jumhur mafiya yawanci daga cikin malamai ra'ayin su kenan bal ma wannan shine ra'ayin sayyidina abubakar da umar da usman da ali wato dukkan al-khulafa'ur rashiduna sun yarda da cewa dan ka ta abinci wani dafaffen abinci to ba za ka wato ba za ka sake alwala ba wannan ba zai warware maka alwala ba wannan shine ra'ayin ibnu mas'ud shine ra'ayin abdullahi dan abbas shine ra'ayin abu umama al-bahili shine ra'ayin babban makarancin sahabban nan ubay ibn ka'ab shine ra'ayin abu darda wannan shine ra'ayin imamu shafi'i imamu malik imamu ahmad da kuma sufyanu sauri daga cikin mutanen kufa sai kuma al-auza'i daga cikin mutanen sham da malamai daban-daban waɗanda suna ganin cewa ba wajibi bane dan ka ci da faffan abinci ko ka ci gasasshiyar gurasa ka sake alwala hujjar su wannan hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ci naman karfatar akuya an kira sallah ya tashi ya je yayi sallah wa lam yatawadda karara bai yi alwala ba da a ce cin dafaffen abu na jawowa a sake alwala da an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake alwala haka nan suka yi hujja da hadisin jabir inda yake cewa jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa kana akhira amrayn min rasulillah sallallahu alaihi wasallama tarkal wudu'i mimma massat an-nar karshen al'amari wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata a kansa shine barin yin alwala saboda dahuwar abinci ko wato dan dan wuta ta taba abu idan mutum ya ci ba lalle sai alwala ba wannan shine a wato aikin manzo sallallahu alaihi wa sallama na karshe hadisi ne sahihi wanda yana cikin sunan eh, nasa'i da sunan abi dawud wanda kuma malamai daban-daban sun inganta shi ibnu khuzaima da ibnu hibban suna cikin wanda suka inganta hadisin amma imam abu dawud yana cewa shi wannan hadisi wanda galibi malamai sukan yi misali da shi wajen bayanin annasik wal mansuk idan suna bayanin hadisi ko nassi wanda yake nasikh da wanda yake mansuk wanda ya shafe da wanda aka shafe kun san akan zo da hukunci a shari'a daga baya kuma shari'a ta ɗauke wannan hukuncin ta kawo wani a madadinsa wannan shine malamai suke ce masa annasik wal mansuk annasikhu shine wanda aka kawo na ƙarshe almansukhu shine hukuncin na farko a ce ga hukunci yadda yake sannan daga baya a canza wannan hukunci kamar yadda da can idan za a yi sallah baitul maqdis ake kallo ana kallon masallacin qudus a yi sallah daga baya Allah madaukakin sarki ya canza wa musulmi alqiblatu ta koma ka'aba duk inda kake zaka kalli jihatul ka'abati jihatul masjidil haram. fa ma kuntu fa wujuhakum shatara saboda haka kaga kallon baitul maqdis ayi sallah wannan hukuncin farko kenan daga baya kuma aka ce a kalli ka'aba wannan hukuncin karshe kenan to na farko shi ake kira al-mansukh na karshe da farko na na karshe kuma a kira shi an-nasikh al-mansukh hukuncin da aka dauke an-nasikh hukuncin da shine ya kawar da na farko saboda haka farkon al'amari shine idan an ci abinci dukkan wani abin da wuta ta taba shi sai an sake alwala daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan idan ya ci abin da wuta ta taba ma bai sake alwala sai wannan hukunci na karshe ya shafe na farko to abu dawo da yake cewa wannan hadisi hadisi ne da ya zo a takaice domin galibi za ka samu a littattafan da littattafan usul idan ana so a kawo misalin الناسخ الذي ثبت الذي ثبت الناسخ نصا inda shi hadisin da ya goge ya tabbata a nassi cewa shi ne na ƙarshe sai a kawo wannan misali cewa jabir ya ce kana akhiru amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kana akhiru amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tarkal wudu'i min ma masatin nar sai a ce wannan nassi ne da yake nuna cewa annasikhu ja'a mutaakhiran anil mansukh tunda idan zaka ce hadisi ɗaya ko nassi kaza ya shafe nassi kaza sai ka tabbatar da cewa wannan da kake cewa ya shafe shine na ƙarshen wancan kuma shine na farkon amma idan ba za ka iya tabbatar da haka ba to me yin jayayya da kai zai iya canzawa shi kuma ya ce nashi ne na ƙarshen naka ne na farkon kaga sai a yi tari gingimu a yi ta kai kawo guri guda kai ka ce naka ne na ƙarshe shi ya ce nashi ne na ƙarshe amma idan aka samu nassi wanda yake nuna cewa ga sanda aka faɗi wannan misali a ce farkon hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alma'u min alma'i farkon hijira an yi wa hijira lokacin ana karancin ruwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai to duk wanda ya ya sadu da matarsa bai fitar da mani ba to babu wanka daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa idza jalasa baina sha'bayha al-arba wa wajahadaha faqad wajaba al-ghusl sawa'un anzala aw lam yunzil wanda duk ya kwanta akan cikin ruwan cikin matarsa ya tara da ita to wanka ya wajaba ya yi yayi inzali ko bai yi ba kaga wannan ya shafe wancan da yake cewa alma'u min alma'i ana yin wanka a dalilin fitar mani wannan ya shafe wannan to lokacin da aka cewa wannan ya shafe wannan to sai an tabbatar da cewa wannan shine na farko wancan shine na karshe idan wani ya zo ya juya abin ya ce alma'u min alma'i shine na karshe wancan hadisin abu huraira shine na farko kaga anan ba yadda za ka yi da shi sai idan ka iya tabbatar masa ka ce to ai hadisin abu huraira abu huraira ai bai musulunta ba sai a yakin khaybar sai a sanar sabi a minan hijira bayan hijiran manzo sal da shekara bakwai ya musulunta kaga ya za a yi kuma hadisin sai zama na farko saboda ka iya tabbatar masa da cewa wannan shine na ƙarshe to wannan hadisin na jabir da yake cewa kana akhirul abraini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu'i mimma massatin nar abu dawud yake cewa abinda ake nufi da al'amru anan shine ash-sha'nu wal qissa ba ana nufin abinda yake muqabilin nahyi ba a can an ce idan kun ji alwa kun ci in kun ci abinda wuta taba ku yi alwala nan kuma an ce karshen al'amari daga na annabi sallallahu alaihi wasallam barin alwala daga abinda wuta ta taba abu dawud ya ce wannan kissa ce ake magana ba ana nufin wancan shine na farko ba wannan shine na ƙarshe kissar yadda take hadisi ne na jabir shahararre annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wata mata a gidanta sai matan nan ta sa aka yanka wa manzo sallallahu alaihi wasallam akuya ta gasa masa wannan akuyar ya ci wannan akuyar wato ya ci naman wannan akuyar sannan ya tashi ya alwala ya sallah azhar sannan kuma daga bayan sake cin wannan nama sai ya tashi ya yi sallah la'asar ba tare da ya alwala ba kaga da farko ya ci da zai yi sallah azhar sai ya alwala da kuma ya sake ci da zai yi sallar la'asar sai bai yi alwala ba sai jabir a nan sai yake nuna cewa da farko ya yi alwala amma da ƙarshe bai yi alwala ba kaga bayanin wata kissa ce ba ta da alaka ma da maganar cewa in an dafa abu a ci in an dafa abu an ci a sake alwala saboda haka kaga kenan ta yiwu wannan kissar ma ta faru ne tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa idan an ci abin da wuta ta taba a sake alwala ta yiwu kissar ce a farko daga baya wancan umarni ya zo kuma alwalar da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da ya ci da zai yi abin nan da zai yi sallah azhar ta yi alwala ce ta wajibi saboda a lokacin bai da alwala da haka ya tashi ya alwala amma da aka zo da asar da kai alwalarsa ta azhar bai abin nan bai sake wata alwala ba kaga ashe bai da alaka da dan ya ci ko dan bai ci ba to yayin da aka samu sabani irin wannan sai ya kasance kan malamai ya rabu gida biyu wasu suka tsaya akan batun cewa duk wanda ya ci wani abin da wuta ta taba shi aka dora shi akan wuta ta hanyar dafawa ko gasawa ko suya to wajibi ne ya sake alwala wasu kuma suka ce a'a wannan hukunci da farko ne amma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ba wajibi bane imamul baihaqi ya yi kaito magana daga usmanu darimi ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa yayin da aka samu hadisai sun sha bamban dangane da wannan matsalar aka kasa gane wanda hadisi ne zai yi rinjaye wanne ne za a rinjaya yace sai muka duba muka ga menene abinda da sahabbai al ar rashiduna suka yi aiki da shi abubakar da umar da usman da ali wanne aiki wanne ra'ayi suka yi aiki da shi cikin ra'ayuka biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka ɗauki ra'ayin da suka fi rinjayarwa mu ma muka rinjayar da shi kaga wannan magana tashi magana ce mai karfi kwarai da gaske shi yasa imamul bukhari a wannan babin kafin ya kawo wannan hadisin bayan ya kawo taken babin yace iza abin ah, man lam yatawadda min lahmi shati was sawiqi yana kawo wannan sai yace wa akala abubakar wa umar wa usman radiyallahu anhum falam yatawadda abubakar da umar da usman sun ci da faffan abinci ko ba su alwala ba kaga fiqhun fiqhul bukhari kenan dan ya nuna maka cewa mas'alar akwai aikin sahabbai wanda shi ne zai raba gaddama ga abubakar da umar da usman an gansu sun ci abin da yake da faffe ne amma ko ba su sake alwala ba wannan magana tashi tana nan cikin musnad shamiyyin na tsabarani da kyakkyawar salsala ta hanyar salim ah, sulaim ibn amir yake cewa ra'aitu ababakar wa umar wa usman akadu mimma massati nar wa lam yatawaddau naga abubakar da umar da usman sun ci abinda aka dafa da wuta amma ba su yi alwala ba hammad ibn zaid ɗaya daga cikin magabata kuma shahararren malamin hadisi yake cewa ya ji malaminsa khalid bin hazza shi ma malami ne na hadisi babban malami na hadisi yana cewa kanu ya rauna annan nasikha min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma kana alaihi abubakar wa umar wato malamai magabata suna ganin cewa hadisin da yake nasi wanda shine ya shafi shine na karshe shine abin dogara shine abinda abubakar da umar suke kai abinda abubakar da umar kuma suke kai shine tarkul wudu'i mimma massatin nar barin saki alwala saboda an ci dafaffen abinci hammad ibn zaid har ila yau yake cewa ya ji ayyub ayyub as-sakhtiyani daya daga cikin tabi'ai yana gaya wa usmanul batti daya daga cikin malamai mutanen kufa yake cewa idza sami'ta abadan ikhtilafa اختلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك yace da shi duk sanda ka samu saɓani na hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun ce kaza wasu hadisan sun ce kaza to ka bincika ka ga abubakar da umar suke kai yace to ka sa hannunka ka jinke wannan wato abinda abubakar da umar suke kai to ka yi riko da shi shine yake nuna rinjayen waɗan hadisan da suka zo akan wannan matsala muhammad ibn al-hasan almajirin abu hanifa yana ruwaya daga imamu malik kun san muhammad ibn al-hasan duk da cewa ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajirai biyu na abu hanifa ya je madina ya zauna gaban maliku ya yi karatu kamar yadda abu yusuf shi ma ya yi tattaki daga bagadaza ya je madina ya zauna gaban maliku ya yi karatu wanda yake nuna maka wannan bambance-bambance da kaji ana faɗa maza ba kaza maza ba kaza ba wani abu ne da suka kaga kamar fatin siyasa kasan wani haka yake zata ai kamar pdp ne da npp da ac a kawai dai ni ina nan kano da ɗalibai na an yi min tambaya akan wata matsala iya fahimta ta da bincike na da ijtihadi na na bada ansa wani kuma yana wani gari ko wata ƙasa kima ma da almajiransa an masa tambaya akan wannan matsalar bisa ijtihadin sa da fahimta sai ya bada ansa ta yi mu daidai ta yi mu saba idan muka saba sai a ce wane da almajiransa ga abin da suka ce wane kuma da almajiransa ga abin da suka ce ba wai dan mun so mu saba ba sabanin ne haka nan ya zo mana bagatatan ba tare da mun nufi shi ba to duk sabanin malamai din nan haka ba wai sun zauna ne suka ce mu saba ba kai ka dau wannan almajiranka su ce a ce musu kaza kai ka dau wannan daga baya ne wasu yan kundumbalan ra'ayi kawai sai suka zo suka mai da sabanin kamar na tiyata. sai ya ce ni ba maliki ne saboda haka ni ba ruwa na wannan shafi'iya ce ni ba ba shafi'i bane wancan ce ya eh, ni ba hanafi ne wancan ce a ah, ni ko ni kuma ba hanbali ne shikenan har aka rika kaiwa ga ga musayan maganganu miyagu wannan ya soki wannan wannan ya soki wannan har ta kai ma wasu marasa tsoron Allah aka rika kirkiro wasu hadisai na ƙarya sai wani ya kirkiro hadisin ƙarya sai ya zagi Abu Hanifa wancan kuma shi ma sai ya kirkiro hadisin ƙarya sai ya zagi shafi kowa yana so ya lalata kowa ce ai ai manzo Allah ya ce za a yi wani mutum a cikin al'ummata mafi cuta akan al'ummata sama da iblis sai ya kunu rajulun min ummati fi ummati adarru ala ummati min iblis yuqalu lahu muhammad ibn idris su ma waɗancan sai su nan na gota ta ƙarya ke ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yi wani mutum daga mutanen Farisa wanda zai tabbatar batar da mutane su ma sai su jeho yan Hanafiya su ma sai su rama kaga an maida abin kamar kamar siyasa yadda zaka ji dan wannan siyasa ya shiga gidan rediyo ya zazzage wancan gobe shi ma sai zo rama wanda ya shiga ya ya zagi shugaban wancan shi kuma wannan sai kuma sai ya zo ce jiya ka zo ka ce kaza kaza kaza kai ma ai shugaban ka kaza kaza kaza to wannan duk daga baya ne amma su a lokacin su can duk ba haka al'amarin yake ba manyan almajiran Abu Hanifa sun taso har Madina sun zo sun zo gurin gurin Imam Malik sun yi karatu dan zaka akwai muwadda riwayar Muhammad ibn al-Hasan daga daga Imam Malik da almajiran abu hanifa da almajiran wannan mazhaba na baya baya yan kundin balan ra'ayi da suka fito sai suka ki dauka kowace muwadda sai ta Muhammad ibn al-Hasan ba da kuma saboda kawai asabiya ra'ayin riƙau tare da cewa akwai muwaddodi nan da yawa amma tun da dai wannan riwayar Muhammad ibn al-Hasan ce su ce ta yan gida wani ma yace shi bai yadda muwadda ba ce wai saboda ya ce muwadda ce kaga ta maliku ce to yaya za su jingune da maliku shi ba mu ba bace wannan kawai dai littafi ne na muhammad ibn hasan da ya dan kuro wasu ra'ayyuka na maliku wanda yake ganin sun dace to haka kai ta tafkar amma sun san duk ba haka al'amarin su yake ba shafi'i kafin ya zo bagdad sai da ya tsaya sai da ya tsaya madina ya karanci muwadda a gurin maliku to kuma kenan zai zama dan tawaye sai zama dan tawaye kuma dan rigima kawai ya ce shi ba ruwan shi da maliku ya fita neman karatu wani abin da ya ji daga maliku ya samu hadisan da suka saba masa sai ya saba mata dama shi ba ya fito ra'ayin rikawan maliku ba ya fito neman ilimi ne duk kuma inda ya samu ilimi zai dauke shi imamu ahmad lokacin da shafi'i ya zo bagadada imamu ahmad ya rika zuwa wajensa shafi'i yana cewa da shi idan kun samu wani hadisi sahihi sawa'un daga kufa yake ko daga basra ku sanar da mu wannan hadisin sahihin domin mu riko da shi imamu shafi'i ne ke gawa ahmad ibnu hanbal duk da cewa ahmad ibnu hanbal a matsayin ɗalibinsa ne a matsayin almajirinsa yake domin yana cewa ba dan shafi'i da sufiyanu ibn uyayna ba da mun halaka ma'ana su suka nuna mana ilimi su suka sanar da mu fiqh amma duk da haka shi kuma imamu shafi yake ta kai kuma ka karar da ni hadisi to kuma daga baya sai a mai da su abokan rigima a kawai saboda haka waɗannan mazhabobi da kaji ana mazhabobi ba wai sun sun bangare bane kowa ya ja ya ja nashi bangare a'a wani abu ne wanda ya zo saboda fahimta wannan kuma kowane zamani za a iya samun wannan wani malami a nan ya yi fatawa wani kuma ya saba masa gwargwadon yadda kowa ya samu nassin da zai rike muhammad ibn al ya ruwaito daga malik malik yana cewa idza jaa an annabi sallallahu alaihi wa sallama hadithani mukhtalifani wa balaghana anna ababakar wa umar عملا بأحد الحديثين وترك الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل به إمام الشاء إمام مالك يكي شوى إذن أكسى حديثي قدابي sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu sassabawa da juna wani ya ce eh wani ya ce a'a malik yace sannan muka samu labari cewa abubakar da umar ga shi sun yi aiki da ɗaya daga cikin hadisan nan biyu sun bar ɗaya to wannan yana nuna mana cewa gaskiyar tana nan tattare da abin da suka yi aiki da shi wato aikin su shi zai rinjayar da ɗaya daga cikin hadisan guda biyu imamul auzai yana cewa maqsud ibn maqul abu abdullahi shami ɗaya daga cikin katafaran malamai na sham a zamaninsa da idan ya ci abu da faffi sai ya sake alwala sai suka haɗu da aqa ibnu abi rabah aqa ibnu abi rabah ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai na makka a zamaninsa in yana nan ba malamin da yake daga kai ya fatawa babban malami ne a makka ɗaya daga cikin almajiran makaranta abdullahi dan abbas shi wannan makful mutumin sham ne ata ibnu abi rabah mutumin makka ne da suka haɗu shi wancan idan ya ci abinci sai ya sake alwala shi makful da ya haɗu da ata ata ibnu abi rabah sai ata ibnu abi rabah sai ya gaya masa cewa sayyidina abubakar ya ci naman karfatar akuya yayi sallah bai alwala ba daga wannan lokacin duk sanda a makul ya ci abinci ba ya sake alwala sai aka ce me yasa ka daina yin alwala da an san kana alwala yanzu kuma mun ga ka daina sai yake cewa da su la an yaqa abubakar min as-sama'i ila al-ard ahabbu ilayhi min an yukhalifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar ya tuntumo daga sararin samaniya ya fado kasa wannan ya fi masa sauki sama da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ba shi zabi a ce tuntumo da kai daga tsololuwar sama ko kai wa manzo Allah ƙarya zaɓi daya ce a jeho ne daga saman ya fi sauki ke tunda kuwa ga abin da yi wannan yana nuna mana cewa wannan ruwayoyin da suka zo na cewa idan an ci da faffan abu kada a sake alwara su ne na ƙarshe su ne nasa za ka da su za mu yi aiki nan da nan sai ya saki ra'ayinsa wanda yake nuna maka malaman farko ba 'yan ra'ayin riƙau ba ne ba 'yan tamutun ra'ayi ba ne abin da suke nema shine gaskiya da hujja a duk sanda hujjar ta bayyana gare su ko da ko an gansu da suna wancan aikin za a ga sun daina kuma aka tambaye su za su faɗi dalilin da yasa suka daina amma yanzu malamai ba haka ake ba yanzu mutum ya rike ra'ayi to an dinga fafatawa da shi ana kai ruwa rana da shi kenan ko da za ka zazzage masa bukari da muslim a gabansa gaba ɗaya ka yi masa baje kolin hujja ƙarara ba zai saki ra'ayinsa ba duk tawilin duniya sai ya yi maka shi imamu tahawi yake cewa ita wannan matsala idan ba muka dube ta ta hanyar kiyasi za mu ga cewa tana hawa kan mizanin kiyasi yace saboda duk mun ga dukkan abinda wuta ta taba abinda aka dafa shi dan ka ci shi danye kafin a dafa shi alwalarka ba za ta warware ba yanzu dan ka ci naman karfata akuya danye kafin a gasa ko a dafa sai alwalarka ta warware ki ba za ta warware ba to idan muna so mu duba mu gani shin wutar da ta taba shi ita wutar ita ke da hukuncin idan ta taba abu a sake alwala ba wai shi naman ba tun da shi naman mun yarda cewa dan ka ji shi yi ba za ka sake alwala ba kenan wutar ke da wannan hukunci yace to in haka ne ai mun yarda ruwan da yake dahiri mai tsarki idan yana wato ruwansa mai tsarki za ka yi alwala da shi idan ka ɗora shi kan wuta ka tafasa shi za ka yi alwala da shi tafasa shi da aka yi ba zai sa alwala da shi ta kiwa ba ko kuma a ce in ka yi alwala da shi ta kari ce to kaga ashe ita wutar ba ita ke da hukunci ba kuma naman shi ma mun ce ba shi ke da hukunci ba to ashe kenan shi wannan abin da ka ci bayan wuta ta taba shi ta fuskar kiyasi daidai yake da ruwa kafin a dora shi akan wuta da bayan a dora shi akan wuta dora shi akan wuta baya sa alwala da shi ta zama haramu ko ta zama ba ta yi ba to haka nan shi ma wannan ta fuskar kiyasi babu bambanci hukuncin ba zai bambanta ba to wannan duk magana suna yin ta ne dan wuta ta taba shi ta fuskar kiyasi daidai yake da ruwa kafin a dora shi akan wuta da bayan a dora shi akan wuta dora shi akan wuta baya sa alwala da shi ta zama haramu ko ta zama ba ta yi ba to haka nan shi ma wannan ta fuskar kiyasi babu bambanci hukuncin ba zai bambanta ba to wannan duk magana suna yin sani akan abin da bai shafi naman raƙumi ba shi fa naman raƙumi shi kuma magana ce da shi yasa imamul bukhari bai kutso da maganar naman raƙumi ba bai kutso da maganar naman raƙumi ba sai ya ce me ya ce a cikin tarjamarsa man lam yatawadda min lahmil shati wat tawil sai ya ce naman akuya bai ce naman raƙumi ba bai ruwaito hadisi ɗaya dangane da sake alwala dan an ci naman raƙumi ba ba ko hadisi ɗaya cikin bukari saboda ba sa bisa sharaɗinsa da ya sa amma akwai hadisai guda biyu ingantattu kamar yadda za mu karanta hadisin jabir ibn samura da hadisin bara ibn azib abin da ya shafi naman raƙumi imamu ahmad da ishaq ibn rahoya al da ibn al-munzir da ibn hazm da wani kauli daga cikin maganganun shafi'i guda biyu suna ganin cewa wanda duk ya ci naman raƙumi ɗanye ko dafaffe ko soyayye kowane ɓangare na raƙumi namansa kitsansa hanjinsa wato ƙashinsa duk abin da za ka ci daga jikin raƙumi wajibi ne ka sake alwala bayan ka gama ci suka ce saboda hadisin jabir ibn samura wanda imamu muslim da ibn maja suka ruwaito jabir ibn samura yake cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi a tawadda'u min luhumil ghanami ya rasulullahi dan mun ci naman ƙananan dabbobi ma sake alwala manzo sallallahu alaihi wasallam yace in shi ita tawadda in kaga dama yi alwala in kaga dama ya alwala in kaga dama wa in shi'ta fala tatawadda in kaga dama kuma kada kai alwala qala wannan mutum sai ya sake tambaye sai yace ana tawadda'u min luhumil ibli idan mun ci naman raƙuma fa ma sake alwala annabi yace na'am tawadda min luhumil ibil in ka ci naman raƙumi ka sake alwala kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bambance tsakanin naman kananan dabbobi wato naman sauran dabbobi da kuma naman raƙumi dan ka ci naman sauran dabbobi ba sai ka sake alwala ba ba ta zama wajibi ba in ka sake ganin damar ka ne in baka sake ba ganin damar ka ne amma da aka ce masa a sake alwala idan an ci naman raƙumi sai ya ce take alwalakka albara ibnu azib radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya ruwaito manzo sallallahu alaihi wa sallam yace tawadda'u min luhumil ibli wa la tawadda'u min luhumil ghanam ku yi alwala idan kun ci naman raƙuma kada ku yi alwala idan kun ci naman kananan dabbobi wannan hadisi shi ma sahihi ne yana cikin sunan abi dawud da tirmizi da ibnu majah wannan magana ita ce zaɓin ibn taymiya rahimahullahu ta'ala idan mutum ya ci naman raƙumi wajibi ya sake alwala amma dan ya ci naman kowace irin dabba da aka halatta masa cin namanta ba wajibi ba ne, sake alwala da na ce da aka halatta masa cin namanta ba to gaciya ba amma sauran malamai jumhurin malamai irin su abu hanifa da malik da shafi'i a ɗaya daga cikin maganganunsa biyu da wasu malamai daga cikin magabata suna ganin ba wajibi ba ne don ka ci naman raƙumi ka sake alwala mustahabbi ne saboda hadisin jabir da ya gabata kana akhiru akhiru al-amrayn min rasulillah tarkal wudu'i mimma masakatin nas suka ce min satin nar da aka ce ya kunshi naman raƙumi ya kunshi naman da mana na raƙumi ba kuma wannan an shafa hukuncin saboda haka dan ka ci naman raƙumi ba wajibi bane ka sake alwala hadisin Jabir abin da yake wa kenan sai dai masu cewa wajibi ne sun ba da ansa da gangane da wannan hujja suka ce na farko hadisin Jabir hadisi ne a hadisin da ya zo akan warware alwala idan an ci naman raƙumi kuma hadisi ne khas wato hadisi am shine hadisin da yake gamammi hadisi khas shine hadisin da ya kunshi wata mas'ala bi ainiha ita kadai ba tare da ya gamo dukkan mas'aloli ba idan aka samu hadisi am nassi am gamamme ya zo da hukunci wani nassi bantacce kuma ya zo da wani hukunci to ba a cewa sun yi karo ana ɗaukan nassi bantacce ne ya hukunta nassi gamamme an gane ko bara in muku misali da kurkusa idan hadisi idan aya ta zo take cewa hurrimat alaikum almaytatu wad wa lahmul khinzir kaga wannan nassi ne a hurrimat alaikum almaytatu wad an haramta muku cin mushi an haramta muku kowane irin jini almaitatu kaga wannan almuhalla bi al listighraq aljinsi dukkan wani abu matacce an haramta muku dukkan wani jini an haramta muku shi kaga wannan hukunci ne ga mazi dukkan wani mataccen abu ya shiga karkashin wannan aya dukkan wani jini ya shiga karkashin wannan aya amma sai aka samu hadisi daga sayyidina abdullahi dan umar da yake cewa an halatta mana abubuwa abin nan mushan abubuwa guda biyu matattun abubuwa guda biyu an halatta mana jini guda biyu an halatta mana fara da kifi an halatta mana hanta da saifa kaga anan an togace jini biyu an togace mushe biyu wancan hukunci ne ga mamme wannan kuma hukunci ne ke bantacce da ya banci fara da kifi ya banci hanta da tefi hello mulibin na'am fuska ta biyu dangane da waɗancan hadisai guda biyu umarni da aka yi a sake alwala dan an ci naman raƙuma wannan umarni ne da ya shafi cin naman raƙumi sawa'un wuta ta taɓa shi ko ba taɓa shi ba saboda haka ba ya da alaƙa da wuta ta taɓa shi ko ba taɓa shi ba wancan kuma magana da ake mai mamasatin nar ana maganar abin da wuta ta taɓa saboda haka kowanne zaman kansa yake kowanne da alƙiblarsa alƙiblar su ba guda ɗaya ba shi wancan an ce ba dole a sake alwala ba don wuta ta taɓa shi kuma na raƙumi an ce a sake alwala saboda naman raƙumi ne don haka daga kan wuta aka ɗauko shi ko kuwa a ɗanyensa ne aka yanka maka kama ci don hukuncin guda ɗaya ne saboda haka kaga ba shi da alaƙa da waɗancan maganganu sannan wasu suka ce illar da ta sa aka ware naman raƙumi da hukunci saboda na farko da yana da zuhuma yana da wato ƙarni sama da sauran naman dabba kananan dabbobi ya fi su wannan sannan kuma shi a karan kansa sarakumi yana da hidda yana da asabiya yana da fada da zuciya wato yana da fushi mai tsanani to yayin da ka ci namansa ake cewa ka sake alwala domin wannan alwalan za ta sassauta wannan tasirin naman a jikinka wasu malamai suka ce wannan ita ce hikima shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alghilzatu fi ahli al-ibil wato zaka samu saukin kai da tausayi yana tare da mutanen da ke kiwon kananan dabbobi amma masu kiwon raƙuma kuma zaka same su ba su da tausayi da saurin fushi kuma ka kula kaga haka ne duk wanda ya je arewa ya san haka ya san wa yadda suke saboda ta'amuli da raƙumi ya sa suna da fusata da wuri za ka taɓa buzu ka gani to don a samu sassauta tasirin wannan nama a jikinka sai ka ce da zarar kaci lokacin sallah ka yi alwala wannan alwalar a dalilinta za a samu sauƙaƙa wannan zafin ran a tare da kai wasu kuma sai suka ce alwudu'u a cikin waɗannan hadisai ana nufin wanke hannu wanke hannu ake nufi da alwudu wanda ibnu battal yake cewa wasu malamai waɗanda suka yi magana wajen fassara wasu bakin kalmomi na hadisai na manzo sallallahu alaihi sallama sun ɗauki kalmar tawadda'u min ma ghayyaratin nar sai suka ce ana nufin wanke hannu ko kuma wanda ya ci naman raƙumi falyatawadda ma'ana ya je ya wanke hannunsa ki kaga wannan magana akwai rashin fahimta a ciki akwai takurewa kwakwalwa akwai ƙillatul ilmi da ƙillatul fahmi saboda idan ka ce alwala a wanke hannu ake nufi to shikenan idan ba na raƙumin ka ci ba fa kada ka wanke hannunka ko kuma a in ka ce min ma masatin nar idan ka ci abin da ba dafa shi ko gasa shi ko abin da aka yi ba ko da ko da mai ko a jiki ka wanke hannunka ka sha mangwara hannunka daga ja daga ja shi kenan ka wanke shi to kaga wannan in je ibnu battal yace karancin sanin abin da yazo daga magabata ne dangane da jayayyar da suka yi akan wannan matsala da a ce mutum ya karanta abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da jayayyar magabata akan wannan matsala ba zai yi wannan ainihin fahimta ba kuma wasu hadisan sun zo da hada maganar alwala din nan da kuma sallah da bambancewa tsakanin sallah fi marabidil ghanami da kuma sallah fi ma'atinil ibili annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni zaka iya sallah a garken kananan dabbobi amma yace kada a yi sallah a garken raƙuma domin raƙumi na tare da iskokai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a garken sa ba wai dan najasa ba to da a ce mutum zai ci naman alhanzir kun san dai alhanzir da a ce mutum bisa ganganci ko bisa rashin sani za a bashi naman alhanzir kamar ma zuwa cana din nan sai shiga wani otel a haɗo musu abinci ba san naman alhanzir ne sai su ci to wai shin su ma za su sake alwala wanda ya ci nama alhanzir alhanzir dai su ko ba haka ba to in ka ci nama alhanzir ka sake alwala eh mubarak ce eh da ka ce eh sai mu ce me nasu ba mu da alhanzir ya fi muni ko a me nassi a ai ba magana ba maganar da jasa sake ba me ya nassi da ya ce in ka tuna ba alhanzir ka sake alwala babu nassi saboda haka ba zai shiga ciki ba ko da ko ya fi muni saboda haka irin su kare ko ma menene duka shigar da shi matukar dai ba naman raƙumi bane shine nassi ya zo a kansa ita shari'a haka take ka tsaya inda ta aji ka to da za a yi abinci da naman raƙumi sai a cinye naman a bani roman kaga dai ban ci naman ba amma na sha roman zan yi alwala ban ci naman ba amma na sha roman saboda haka na ji zaƙin naman ka zo madina yanayin madina bai karbe su ba sai cikin sai dinga kumbura sai annabi ya ce su je su sha fitsarin raƙuma ko an ce su rika sake alwala ba a ji cewa annabi ya ce su sake alwala ba tare da cewa kuma fitsarin raƙumi ne ne babbancin fitsarin raƙumi da roba eh a'a ai umarni ya ba su sakakke yace su je su sha min abwaliha su sha nono su sha fitsarinta yanzu ka sha nono raƙumi za ka sake a'a idan ka tabbata ka ci naman kai ka sani in baka ci ba shi yasa malamai suka ce idan ya ci naman ko abin da yake da hukuncin naman ko wani dalili ban rufe ko wani abin da hukuncin sa hukuncin nama kamar nama jijiya abin da kashi da za ka danda kashin ka danda kashi a yi maka miya ka sha yaya za ka sake za ka sake alwala to da za ka ci gashin raƙuma ba wannan shine irin faradiyar da wasu malamai suka yi inda zaka ci gashin ta gashin raƙon baya cikin abin da fatar raƙumin ta haɗe saboda haka yana daga waje saboda shi hukuncin bai shafe shi ba hmm? eh to ba abin haka mu tsaya iya wani ya ce kofatu waye zai ci kofatu fi ne <laughs> eh wasu ci kofatu <coughs> to a wannan hadisi na amr ibn umayya ad-damri za mu ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da wuka wajen yankan naman karfatan akuya wanda yake nuna mana halaccin ka rika amfani da wuka kana yankan nama kana kaiwa bakinka ba haɗama ba ce ba kwaɗayi ba akwai hadisi da'ifi wanda bai tabbata ba a cikin sunan abi dawud wanda yake hana a rika yanka nama da wuka ana ci kaga wannan hadisi sahihi ya ci karo da wancan kuma gashi da mun bai tabbata ba idan da ya tabbata za a iya hada tsakanin su sai ka ce ba za ka yi amfani da wuka ba sai idan akwai larura in akwai larura to babu laifi ka yi amfani da wuka lokacin da ka san ba za ka iya cira da hannunka ba sai ka sa wuka to babu komai in kuma ya zan za ka iya ɗauka ka ci ba tare da wuka ba to ka kai amfani da wuka wannan da a ce hadisin abu dawud ya inganta amma ma tunda bai inganta ba shi kenan sai mu tsaya akan hadisin amr eh, ibn umayya ad-damri to wannan yanka nama da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da wuka za mu iya kiyasta amfani da cokali mai yatsi akan wannan mu ce ci da cokali mai yatsu daidai yake da yanka da wuka eh? za mu ce a'a ai duk kayi amfani da wani karfi yayin da kake ci wancan wuka ce wannan kuma cokali ne mai yatsu ko kuma za mu ce bai halatta ba al'aslu fil ashiya al'ibaha ibaha asali shine halacci sai dai idan ka ce wata ɗabi'a ce ta arna to sai ka bullo kuma da batun at-tashabbuh bil kuffar wanda idan ya tabbata wata ɗabi'a ce tasu musamman wanda zai hada abinci da wuka yana ci kuma da cokali mai yatsu kuma yana tsungula da hannunsa na hagu kaga wannan ya cika rukunnan koyi da su a cikin wannan mas'ala ɗari bisa ɗari sannan ya sabawa hanin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace kada ku ci da hannunku na hagu shedan shike ci da hannun hagu ya sha da hannun hagu yayin da zaka caki abinci da cokali mai yatsu da hannun hagu nan kuma hannun dama ka rike wuka ka yanka da dama ka caka da hagu sannan ka kai baki babu shakka a nan ka yi kama da aikin arna kuma ka yi kama da aikin shugaban arna din gaba ɗaya shine shaidan saboda ka wannan haramun ne batata ko da da hannunka zaka harka ɗauka da hagu kana ci haramun ne batata ko ka rika ɗaukan abin sha da hannun hagu kana sha haramun ne batata kamar yadda masu cin shayi da biredi suke yi sai a rike biredin da dama a rike shayin da hagu ko a rike biredin da hagu a rike shayin da dama wannan haramun ne gutsuri biredin sannan ka ɗauki shayin da hagu shi baka sha wanda ce sunna in ka ah, da dama ka yi amfani da damanka wannan ita ce sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba kada ka ce to ai kai abu bi kake amfani da su wannan duk ba shi zai halatta maka ka saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a nan ba eh a larura ya zan baya da hannun dama ba ko ya shanye baya amfani eh eh a'a rubutu ba ci ka yanka da wuka ka caka da dama asalin wannan combination din ai ba ɗabi'a ce ta musulmi ba a kama abinci ka rike wuka ka rike abin nan kana yanka kana taka ko ka sauya hannaye ta wani bangaren kuma ka kwaikwaye su eh na ha saboda suna yin haila a ba wai dan saboda suna yin haila ba on eh a'a maganar ba ta da inganci akwai maganar da wasu suke kawo wata kissa ta ƙarya ta shahara a bakin mutane musamman gama gari cewa abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi alwala dan a cira kumi wa wata rana ana yana zaune da sa sai wani ya tusa to manzo Allah ya gane shi amma ba so ya kunya tashi sai ya ce duk wanda ya ci nama to rama rama raƙumi aka ci sai ya ce duk wanda ya ci nama raƙumi yayi alwala sai kowa ya tashi ya saki alwala kaga har shi wannan mai rihi ya tashi ya sake alwala kaga ya bace cikin rububi to wannan ƙarya ce ba gaskiya bane wannan magana ba gaskiya bace ƙarya ce kissa ce batila ba ta da asali hmm. sannan wannan hadisi yana nuna katifi shad naman karfata shine mafi kyau mafi daɗi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake sanya ci domin a cikin dabba naman wannan gurin ya fi daɗi sama da ko'ina, shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallama yana sha'awar cin wannan nama ashe dan yi sha'awar cin abu mai daɗi baya saba wa zudu dan in ji cewa abu kaza yana da daɗi in ce naman guri kaza guri kaza sun iya tsire aje a somo kada wanda ya ci kai malam kaga malam da a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya ci naman karfatar akuya saboda yana da daɗi shi yasa ba yahudiyan nan da ta so yi masa sammu ta so ta sa masa guba sai ta kawo naman karfatar akuya dan ta san yana sha'awa in dai ya gani to zai ci saboda haka sai ta kawo masa wannan don haka kaga ashe babu laifi dan ka kirdaji abinci mafi daɗi ka ci wannan baya sabawa zuhudu ko a ce ainihin baka gudun duniya sannan fadu iya ila salati fa alqa sikkina fa salla wa lam yatawadda aka yi kira shi zuwa ga sallah ma'ana aka yi kiran sallah lokacin sallah sai ya jefar da wukar da yake yankan nama da ita ya je yayi sallah ba tare da ya alwala ba wannan ya nuna kenan kana cin abinci kana iya tashi ka bar shi ka je kai sallah wannan wata matsala ce mai zaman kanta wala Allah za mu zo a kanta idan muka zo kitabus salah shin idan aka kawo abinci za ka iya za ka zauna ko da kuwa ana ikama sai ka gama cin abincinka ka tashi don ka je da nutsuwa ka je zuciyarka ka tsaye da ita guri guda ko ku a'a za ka bar abincin ka je ka shiga sallah ko da kuwa zuciyarka na tunanin abincin ka yi sallah ba tare da nutsuwa ba matsala ce da malamai suka yi tattauna a ta kuma akwai hadisai da suka zo da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa don haka za mu jinkirta wannan matsala zuwa kitabu salati insha Allah muka ci karo da wasu daga cikin hadisai za mu ɗauko mu gwama shi da wannan hadisi na Amr ibn Umayya ad-Damri inda za mu ji menene hukunci mafi inganci a nan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar wa sallallahu alaihi wa sallam ummu habiba ita ce ramla kuma ramla shine sunan da hausawa suke cewa lauratu ummu habiba ita ce ramla bintu abi sufyan ita ce sa hausa ke cewa lauratu ban sani ba haka ne ko ba ita bace ban sani ba amma ba mamaki akwai dan kama dan ba da wani suna na laraba laura Ya ce idan malaman hadisi suka ce sufyan sufyan ya ce shin wane sufyan suke nufi ya danganta da mai cewa sufyan ya ce idan almajirin sufyan sauri ne kaga sufyan sauri kenan sufyan ibn sa'id a sauri mutumin kufa idan kuma almajirin sufyan ibn uyayna ne ya ce sufyan ya ce kaga sufyan ibn uyayna kenan kaga abin da yake wajibi a kanka shine ka iya gano su wane ne almajiran sufyan thauri su wane ne almajiran ibnu uyayna babu shakka za su iya tarayya a wasu almajiran to amma galibi almajiran sufyan thauri manya ne almajiran sufyan ibn uyayna yara ne ma'ana almajiran sufyan at-thauri su suka fi girma a shekaru irin su wake ibn al-jarrah kaga sufyanu sauri dan shine babba ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 161 ibnu uyayna kuma ya rasu shekara ta eh, hijira tana da 198 ibnu uyayna dabakar su daya wato yana daga cikin dabakar malaman ahmad ibn hanbal amma sufyanu sauri yana cikin dabakar malaman malaman ahmad ibn hanbal wane ne abu ishaq al-huwaini abu ishaq al-huwaini ɗaya daga cikin masana ilimin hadisi na wannan zamani ɗaya daga cikin almajiran sheikh nasiruddin al-albani mutumin masar ne yana da rubuce-rubuce da dama wanda ya yi a kan harkar hadisi yana da littafinsa bazlul ihsan bi takhrijin sunan nisa'i abi abdurrahman يعني لتاف الغوث المكدود بتخريج آه، سنن آه، بتخريج ابن آه، سنن ابن جاروت المنتقى ابن الجاروت غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجاروت يعني هذا لتاف النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة يعني هذا لتاف الإنشراح بأحكام النكاح بأحكام وآداب النكاح yana da littattafai da yawa kuma dukkaninsu akan harkar hadisi yana ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa da wa'azi a ƙasar masar a yanzu cikin malamai waɗanda suke jagorancin da a ta sunna a can yana da masallaci da yake hudu ba ta juma'a a wasu lokuta ma a gwamnati ta dakatar da shi saboda yana yakan yi hudu ba wani lokaci mai yaji ga wani lokaci <laughs> yana da shiri da yake yi na karantar da littafin sahih bukhari a cikin wata tasha ta ta satellite da ake kira qanatun nas annas duk ranar laraba duk ranar laraba yana da wannan wannan program da yake tsawon awa biyu da daddare ne kamar karfe ina jin ko karfe tara da wani abu yake farawa na da haka yana nan shine abu isaq al-huwaini jabir ibn samura da Jabir ibn Abdullah dukkaninsu mutanen Madina ne haka ne dukkaninsu su 'yan Madina ne dukkaninsu ansariya ne ne Ata ibn Abi Rabah yace yayi ruwaya daga Nafi ibn Abdullah ibn Umar kuma shi yana da nakasa wato Ata ibn Abi Rabah to bai faɗi tambaya ba shi mai wannan rubutu ya ce ya yi ruwaya daga nafi'u kuma shi yana da nakasa to ban gane me to to menene in yana da nakasa sai ki ruwaya a'a tun da kaje ce yana da nakasa ya san shi ma Aba ibnu Abi Rabah yana da kusumbi kuma asalinsa bawa ne kuma gashi yana da wato ba farar fata bane gal irin yadda larabawa suke sannan gashi ba mai karan hanci bane ba mai tsayayyen hanci bane irin hanci mu ne na 'yan Afirka amma duk da haka idan ya zo Hisham Ibnu Abdulmalik, Malik sai ya sauka eh, sai kamo hannun shi ya zauna da shi akan kujera kujerarsa ta sarauta yayin da ga manya-manyan jima-jiman ƙurayshawa waɗanda ba malamai ba ga su a gabansu a ƙasa amma shi ya zaunar da wannan a mutum yake cewa iliminsa ake girmamawa ba halittarsa ba ne tarihin wannan bawan Allah Abdulhamid Kish Abdulhamid Kish Allah ya ji kansa da rama ɗaya ne daga cikin malamai mashahurai wajen wa'azi wato ya shahara da harkar wa'azi a Masar wanda kasa sukansa babu inda ba su shiga ba makaho ne baya gani tun yana dan shekara hudu ya makance tun yana dan karami amma yana cewa ubangiji ya musanta masa ya musanya masa da wata kwakwalwa wata kwanya mai kaifin bala'i wani wanda yake bada labarin sa yana cewa akwai wata shekara da ya je gurinsa ya je ya masa tambaya a masar bayan ya masa tambaya sai ya tafi sai bayan shekara ɗaya biyu sai kuma dawowa da zai yi masa wata tambaya yana buɗe baki yace kai ba kai ne shekara kaza ka zo nan kai mun tambaya ba makahu ne baya gani amma ya rike sautinsa tsawon shekara guda bai manta sautin ba waɗanda ubangiji yake karɓe musu gani wani lokaci sai ya ba su basira sai ya musanya musu da gani na basira gani na ƙwaƙwalwa yanzu abdallah bin humaid ɗaya daga cikin wasu malamai da aka yi a ƙasar saudiya ya rasu da jimawa a ɗansa shine salih ibn umair wanda yake limami a masallacin harami na maka to ubansa abdullah bin humaid idan da za ku zo wajensa kuku talatin ku zauna ɗaya bayan ɗaya ya fara daga damansa ka ce sunanka wane ɗan ne kuma daga gari kaza kake na biyu shi ma ce ni kuma suna na wani dan wani ni kuma da gari kaza nake wannan ma haka wannan ma haka har a ga aje ga talatin din nan zai iya dawowa ya bi ku a jere ya ce wani dan wani da gari kaza ko ina su wani ina su wani ya masa tambayo akan wannan garin sai ya dawo ya kuma maimaita sunan na biyu kai kuma wani wani kai kuma da gari kaza ya su wani su wani a garin ku sai ya dawo na uku haka zai maimaita sunayen nan naku talatin da wani abu ba tare da ya kuskure ba ko ya bace ko ya kaddamar ko ya akara dauke kishk yana da wannan yake cewa ubangiji ya karbe masa ganin sa amma ya bashi a madadin wannan ya bashi kwanya wacce take mai karfin gaske ya shahara da wa'azi kuma mutum ne fasihi wato mutum ne mai fasaha yana kuma larabcinsa fusha baya yin wa'azi da larabci wanda yake wato ba na asali ba larabcin gargaliya ba irinsa yake yi ba yana tsayawa ya larabcin da kowaye zai gane kuma yana yin shi kalma bayan kalma kuma yana iya rabin kowace kalma da yadda hukuncin ta yake a larabci an sha kama shi a tsare shi daga mahukunta na masar a dalilin wa'azuzzukansa amma wannan bata sa ya tsorata ba aka yi ci gaba da yin wa'azinsa har lokacin da ya bar duniya kuma ubangiji ya masa ya karrama shi da wata mutuwa wacce take mai ban sha'awa ya zo ƙasa mai tsarki yana sallah a cikin masallacin haram ya yi sujada ya mutu a sujada ya mutu sai dai a cikin wa'azinsa yakan kawo hadisai rikakku saboda haka sai a abu ishaq al-huwaini a cikin littafinsa abu ishaq al-huwaini wanda aka tambaye aka yi tambaya akan sa a cikin wani littafinsa mai suna tanbihul hajit bima waqa an-nazaru alayhi fi kutubil amajid a gabatarwar littafin yake faɗa lokacin yana karatu a kulliyatul al-alsun wato abin da ya karanta lokacin da yana makaranta shi abu ishaq ya karanta harshen abinan yaren spain spanish ya karanta sannan kuma ya karanta faransanci da jamusanci domin abin da ya so da da farko ya fito cikakken ɗan jarida da zai iya aikin jarida a cikin kowace irin ƙasa ta duniya to kawai wata rana yana yawo ranar juma'a irin kasa littafan da ake a bakin masallaci sai ya tsinci sifatu salat sifatu salatin nabi ana sayarwa sai ya saya sai ya je yana karantawa sai ya ga yadda yake sallah shi duk ba haka ne ba ba haka annabi ba ya ga wasu abubuwa da yadda da su duk albani yana cewa ra'ifi da ifi da ifi da ifi sai abin ya bashi sha'awa domin ya ga wani shi da ake da ilimi komai aka kawo sai a ce ka duba littafi kaza shafi na kaza isnadi gashi bai inganta ba saboda a cikin akwai wane wane wane wane sai abin ya bashi sha'awa saboda haka sai ya rika bin duk inda ya je gurin yan littafai so yake ga sunan albani ya sayi littafin yana saya sai ya rika ganin bayanai akan hadisai har ya zo ya fara sayan silsilatul ahadith da'ifa lokacin tana fitowa ɗari ɗari ɗari ɗari haka to yana sallah a masallacin da kish yake wa'azi yake hudu ba to kish da a duniya yace shi a duniya ba malamin da ya kai kish a gunsa to da ya fara karanta littafin albani sai ya gano ashe kish yana kawo hadisai da ifai da ba wanda ba su inganta ba sai wata rana kish ya gama ya gama huduba ya kawo su hadisai da ifai to an gama huduba mutane suna zuwa su gaggaisa da shi sai sai ya zo yana gaggaisa sai shi kuma daman ya dan ya dan riko da sai guda biyu da yaji yana faɗa a hudu ba wanda ba su inganta ba yana so in ya zo ya gaisa da shi ya ce hadisan ka da ifai ne ka <laughs> san matashi da ya fara ganewa shi kenan sai ya addabi mutane saboda haka ana zuwa suka yi hannu sai ya ce ai hadisan ka da ifai ne sai ya gwasale shi ya ce haka na fita kamar dan tsako don aka rika kallo na tun daga wannan lokacin sai ya shiga karatun hadisi wanda yanzu yana ɗaya daga cikin masana har ma Sheikh Nasiruddin Albani ya yabe shi an taɓa tambayarsa cewa in ka mutu cikin almajiran ka wane ne kake zaton zai gaje ka a harkar hadisi ya ambato Abu Isa Kalfawaini me sunan ɗaya daga cikin malaman ɗaya daga cikin 'ya'yan amur ibn Umayya bayan Jafar mun ce Abdullahi hukuncin wanda ya yi wankan janaba bayan ya gama tsaf sai kuma ya zo ya wankan sabulu daga nan sai ya shafi gabansa to yaya matsayin alwararsa da ya yi a wankansa na farko domin na ji wasu malaman suna cewa idan mutum ya shafi gabansa alwararsa ta kare wasu kuma suna cewa sai dai idan ya shafi shi ne da niyyar sha'awa to shine alwararsa ta kare to wani hukunci ne ya fi dacewa da sunna hadisai ne guda biyu hadisin talq ibn ali da kuma hadisin busra wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin busra ya yace man massa ya falyatawadda hadisin talq ibnu ali ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama ga wanda ya shafa sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai tsoka ce daga jikinka waɗannan hadisai guda biyu su suka caza wa malamai kai wasu suka ce duk wanda ya taba zakarinsa alwalarsa ta warware saboda hadisin busra wasu suka ce a hadisin talq da ce ai tsoka ce daga jikinka ya nuna bata warware ba tunda dan ka taba wata tsokar jikinka ka taba hannunka ko ainihin cinyarka shikenan sai alwalarka ta warware da haka wasu suka hada hadisan guda biyu sai suka ce idan har ya taba da sha'awa inda sha'awa ya taba to shikenan hadisin busra zai hau kansa idan ko ba da sha'awa ya taba ba kamar yadda zai taba hannunsa ko zai taba ƙeyarsa to shikenan hadisin talq anan zai yi aiki saboda an kwatanta shi da tsoka daga ka gaba daga ka dan ka taba wata gaba kama da sha'awa ba kaga ba a macewa abin nan ba ka taba gabar ka dan sha'awa da haka in ka taba gaban ka kamar yadda ka taba ka ko kafar ka a wannan lokacin ba a cewa wajibi kai alwala da haka wasu suka hada wannan hadisan guda biyu wasu kuma suka ce a'a umarni a cikin umarnin da yazo a cikin hadisin busra yana nuna mustahabbi ne wato hadisin ali ibn talq yana nuna ba wajibi bane hadisin busra kuma yana nuna mustahabbi ne saboda kaga babu karo tsakanin a ce ba wajibi ba ko a ce mustahabbi dama mustahabbi ba wajibi bane saboda ka ra'ayi na biyu shine ra'ayin da su Sheikh Nasiruddin Albani suke kai ra'ayi na ƙarshe na cewa mustahabbi ne shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Albani a cikin Tamamul Minna ya yi kaito ra'ayin Ibn Taymiyyah a matsayin yana cewa in ka taba da sha'awa ka warware in baka taba da sha'awa ba ba ta warware ba wannan kuskure ne abinda ibnu taymiya yake cewa in ka taba mustahabbi ne ka sake alwala ba wajibi bane wannan shine ra'ayin ibnu taymiya ba ba bambancewa yake tsakanin sha'awa da rashin sha'awa ba saboda ka ra'ayukan waɗannan guda biyu duk suna da ƙarfi kuma dukkaninsu ba sa nuna wajabci sai idan ka taba din da sha'awa don haka ka ɗauki maganar wacce take cewa in ka taba da sha'awa ka sake in ka taba da sha'awa in baka taba da sha'awa babu komai ina ga mu dakata a nan sai sati na gaba insha Allah a eh eh za ka iya biya masa sadaki eh dan ka ce biya maka ya yadda shikenan ka roƙe shi ya ansa maka shikenan in kuma ya kiya kaga sai ka nemi wani aiko <laughs>